أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لأن الساعة تكون قريباً إن الله لأنى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم بعفين من الأذاب والأنهم لعنا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin ikonsa da taimakonsa rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asubahin talata biyar ga watan ramadan hijira alif 1438 wadda ya dane da 20 ga watan jun watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha 2017 miladiya a wannan masallaci namu na mu'azu bin jabal da ke nan fadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab a jiya mun kwana cikin waɗannan ayoyi masu mana bayani kan abin da ya shafi al'amari na kafirai da munafukai da yadda makomarsu zai kasance ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tsarukan nasu anisa'a ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa mutane suna tambayan ka dangane da abin da ya shafi tashin alkiyama kul inna ma ilmuha inda Allah ka faɗa musu sanin yaushe ne ranar tashin alkiyama wani abu ne da yake banci Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wa ma yudrika ta sa'ata takunu qariba mai ya sanar da kai da Allah tashin alkiyama ta kasance nan kusa a jiya mun yi dogon bayani kan abin da ya shafi wannan aya ne to abin da za mu ƙara a kayi shine shi tashin alkiyama wani abu ne wadda rukuni na cikin rukunan imani guda shida sai mutum ya yi imani da shi kafin ya zamanto musulmi kamar yadda muka faɗa su waɗannan kafirai da munafukai suna tambaya ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama kan yaushe ne tashin alkiyama amma ba wajen sun yi imani da akwai tashin alkiyaman ba ne ba wajen sun yarda akwai tashin alkiyaman ba ne a'a suna tambaya ne domin isgiri domin nisan kyar da tashin alkiyama kuma domin karyatawa to sai Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsa inna ma ilmu ha inda Allah sanin yaushe ne tashin alkiyama wani abu ne da ya taƙaita ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne ya sani kuma ana kuma tashin alkiyaman nan ta iya kasancewa a kurkusa kamar da na faɗa jiya mun yi dogon bayani a kai kan su suwaye masu wannan tambayar sa'an nan kuma nene hikima na Allah maɗaukakin sarki da yasa ya ɓoye ranar tashin alkiyama da yasa ya ɓoye yaushe ne tashin alkiyama wannan duk wani abu ne wadda yake mai muhimmanci domin ɗan adam ya zamanto yi kokari ya jajirce wajen abin da ya shafi aikin alkhairi ya fi a ce masa ranar kaza ne tashin alkiyama ko ranar kaza ka mutu idan aka bar shi a haka zai tsaya ita kokari to tashin alkiyama abu ne da ya shafi al'imanu bil mil akhir imani da ranar ƙarshe sa'annan imani da ranar ƙarshe kuma rukuni ne cikin rukunnan imani guda shida dole sai mutum ya yi imani da shi kafin ya zamanto musulmi wadda ya yi imani da Allah ya kuma yi imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama sa'an nan su waɗannan kafirai waɗanda suke ta ranar tashin alƙiyama idan muka duba da kyau kamar suna isara ne ga cewa Allah maɗaukakin sarki babu hikima babu dabara cikin abubuwan da yake gudanarwa domin yanzu in ka zo ka duba wannan duniyar tamu yadda aka halicce ta Allah maɗaukakin sarki ya halicci wannan duniya ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci duwatsu ya sanya ruwa ya halicci mutane ya yi manzanni ya halicci manzanni ya turo su aka saukar da littattafa ta hanyar mala'iku sa'an nan kuma aka shar'anta mana shari'a aka ce wannan aka ce mu aikata abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza kyakkyawan abu ne za mu samu lada wajen Allah mu nisanci abu kaza da abu kaza da abu kaza abu ne mummuna to wanda yake karyata ranar tashin alkiyama kamar yana cewa duk waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya babu dabara ne a ciki domin hikima da yake cikin wannan halittu na Allah madaukakin sarki da tsara mana shari'a shine mu zo gidan duniya mu yi rayuwa ranan kiyama ranan ne kuma za a bada sakamako na abin da muka aikata a nan duniya wanda ya aikata kyakkyawan aiki makomansa shine aljanna na jinjinjin wanda ya aikata mummunan aiki ya je wuta to saboda haka wanda ya ce babu tashin alkiyama kamar ya ce Allah madaukakin sarki duk abin da ya na halittu da aiko manzanni da shar'anta shari'a ba hikima ba dabara Allah maɗaukakin sarki yake cewa afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la yanzu kuna ganin kawai mun halicce ku ne abafan ba wani hikima ba dabara babu komai ku zo kawai ku yi rayuwa ku koma ku zo kawai ku yi rayuwa ku mutu ba za ku koma zuwa gare ni ba Allah ya ce ina saboda haka duk wanda yake karyata ranar tashin alkiyama kamar yana ce babu hikima ne wajen halittun da Allah ya yi aiko manzanni da Allah ya babu hikima littattafai da aka saukar babu hikima shari'a da aka shar'anta mana babu hikima kamar haka yake faɗa alhali wannan halittu da Allah maɗaukakin sarki ya yi ya yi su ne cikin ƙarshe na abin da ya shafi hikima har yanzu dai su waɗannan kafiran Allah maɗaukakin sarki ya ce mana inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira lallai Allah maɗaukakin sarki ya la'anci kafirai ya nisantar da su daga rahamarsa ya kuma tanadar musu da wutar sa'ira a lahira khalidina fiha abada suna masu dawwama cikin wannan wutan har abada suna mazauna dindindin a gidan wannan wutan la yajiduna waliyan ba su da wani majibinci da zai jibince su cikin wannan azaba din wala nasira kuma ba su da wadda zai taimake su ba su da wadda zai kiyaye su ko ya ba su kariya ko ya kubutar da su daga abin da ya shafi wannan azaba din Allah madaukakin sarki yace yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari ranar da za a dinga juya ‘yan wuta a cikin wuta, ya ƙoruna su ɗora cewa, ya laitana a ba'an Allah wa ba'an Rasula, kashtanmu ina ma da mun yi ɗa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala, ina ma da mun yi ɗa'a wa manzon Allah tsira ga amincin Allah su ƙara tabbata gare shi kamar yadda muka faɗa an ambaci fiska ne a wannan ayar amma ana nufin mutum ga baki ɗayansa ba wai fiskan kawai ba kamar yadda a wani guri Allah ya ambaci haru ana nufin jiki ga baki ɗaya zalika bima kasabat aydikum wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid ko kuma zalika bima qaddamat aidikum zalika bima zalika bima kasabat aidikum ma'ana abinda mutane suka aikata sa ranar lahira Allah madaukakin sarki zai ba da mutane sakamako sai a ce wannan sakamako ne da hannayenku suka aikata amma ba ana nufin hannu kadai ba ana nufin jikin mutum ne ga baki daya shi yasa anan ma aka ambaci fista amma ana nufin mutum ne ga baki daya kamar yadda Qasimi rahimahullahu ta'ala ya bayyana fista da aka ambata a nan ai yadda ayar nan take nufi shine kamar a samu tafashashen ruwa ruwa da tukunya a sa ruwa ya tafasa a ɗauki guntun nama a jefa a ciki yadda ruwa zai dinga jujjuya wannan naman haka wutar haka wannan wuta za ta dinga jujjuya 'yan wuta Allah shi kare mu haka kuma za su dinga nadama cewa ina ma da sun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala ya yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila ce ina ma da na bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na rike shi a matsayin abun ruku na rike shi a matsayin abu wadda zan bi tafarkinsa amma ina ba su yi haka ba kuma lokaci ya riga da ya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalo rabbana ‘yan wutan nan a cikin wutan nan za su ce, rabbana ya Ubangijinmu, inna a ba'ana sadatana, mu fa ba komai ya dawo mana, muka tsinci kanmu cikin wannan gida na wuta ba, illa kawai inna a ba'ana sadatana, mu mun bi shugabanninmu ne. Wa ana kuma mun bi manyanmu fa aballona sabila. su kuma sai suka bakar da mu daga hanya madaidaiciya suka bakar da mu daga hanya madaidaiciya suna kan bata suka bakar da mu mun bi manyan mu mun bi maluman mu mun bi jagororin mu su kuma suna kan bata sai suka raya mana cewa abinda suke kayin nan shine daidai suka raya mana kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kayi ba wani abu bane wani abu ne wanda yake na rudi shaukani rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka faɗa jiya ya yi ishara da cewa wannan ayar tana nuna mana haramci da jan kunne da hani bisa ga abin da ya shafi ta takalidanci ga wadda yake iya fahimtar menene hakikanin al'amari na dalilai ma'ana mutumin da zai iya fahimtar Alƙur'ani ya iya fahimtar hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ya bude littattafai ya iya gane menene maluma suka fassara to haramun ne gare shi ta ƙalidanci. ya zamanto yana bin maganganun wasu shi ko yana bin maganganu na mutum ɗaya shi ba tare da yana komawa asalin littattafai yana duba yaya abun yake ba sa'annan kuma har yanzu ya ce wannan ayar tana nuna mana haramci na abin da ya shafi a ta'assub a ta'assub ne ake cewa ta'asubanci da hausa ka ce kai babu daidai sai abin da malaminka ya faɗa bi gabdin nazar malamin kan nan ya faɗi daidai ne ko ya faɗi ba daidai ba wannan shine ta'assub babu daidai sai abin da jagoranka ya faɗa jagoranka nan daidai ya faɗa ko ba daidai ba wannan duka haramun ne babu daidai sai abin da ka ta faɗa kai ɗan mazhabar hanafiya ne ba daidai sai abin da abu hanifa ya faɗa ko ma abin da ke kan mazhabar abu hanifa ba daidai sai abin da malikiya suka faɗa ko abin da ke kan mazhabar imam ko a fahimtar imamu malik ba daidai sai magana imamu shafi'i ko abin da shafi'iya suke kayi ba daidai sai magana imam ahmad bin hanbal ko abin da hanabila suke kayi wannan duka kuskure ne matukar kana da ilimi kana da basiran da zaka iya bincika dalilan kowane bangare to ba daidai bane kawai ka ce ka rike abu guda duk abin da suka fada ko daidai ne ko ba daidai ba ne kai a kansa kake wannan shine ake nufi da ta'assub munasabar cewa su waɗannan 'yan wuta cewa suke abin da ya sa suka tsinci kansu a wuta shine biyayya da suka yi wa shugabanninsu da malumansu suka nuna musu abin da suke kayi shine daidai abin da manzannin Allah suka zo da shi ba daidai ne ba su kuma su waɗannan kafiran suka kasa amfani da hankalinsu wajen su iya bambance wani abu ne yake daidai wani abu ne wanda yake ba daidai ba ‘yan wuta a cikin wutan nan bayan sun bayyana wa Ubangiji ta'ala cewa abin da kai su wuta shine ɗa'awa wa shugabanninsu da jagororinsu da malumansu sai ma su yi addu'a su roƙi Allah maɗaukacin sarki a wutan su ce rabbana atihim bi'faini min al'azabi ya Allah waɗannan shugabanni namu jagororinmu nan da suka ɓatar da mu atihim bi'faini min al'azabi ka ba su ninkin azaba biyu wal'anhum la'anan kabira ka la'ance su la'ana da take mai girma me yasa rabbana me yasa suke ce ya Allah ka ninka musu azaba rabbana atihim dhifayn min al'azabi ya Allah ka ninka ma waɗannan shugabannin da suka batar da mu ninkin azaba biyu <clears throat> saboda na farko azaban farko da za a musu akan kafircin da suka yi su shugabannin nasu sun kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala dalilin da zai sa a ƙara musu azaba ninki biyu bayan azaban da aka musu shine kuma ɓatar da mutane da suka yi azaban kafirci azaba ne mai cin gashin kansa kamar yadda waɗannan kafiran suke roƙo Allah maɗaukakin sarki shugabanninsu sai kuma musu azaba na biyu shine azaba na ɓatarwa azaba na batar da su da shugabannin su suka yi ai azibuhum mithlai ma tu'azibna ka azabtar da su ninkin azabar yadda za a azabtar da mu fa innahum ballu wa aballu domin su sun bata kuma sun batar laifin su biyu ne su waɗanda aka batar da su laifin su ɗaya shine ne shine sun kafirce su kuma jagororin su sun kafirce kuma sun kafirtar da wasu sun ki imani kuma sun hana wasu imani wal'anhum la'anan kabira ya Allah bayan ka ninka musu azaba ninki biyu sa'annan kuma ka la'ance su la'ana babbar la'ana a wasu ƙira'a suka ce wal anhum la'anan kafira a wasu ƙira'an daban amma jumhur suna tafiya akan wal la'anan kabira idan aka ce wal la'anan kabira ya Allah ka la'ance su la'ana babbar la'ana ai la'ana mafi tsanani mafi girma su kananan kafirai wanda aka batar da su haka za su roƙi Allah ya azabtar da su manyan kafiran da suka batar da su ya Allah ka la'ance su la'ana mafi tsanani mafi girma idan kuma aka ɗauki kira'ar wasu makaranta da suka ce wal anhum la'anan kathira kamar da qurtubi rahimahullahu ta'ala ya faɗa ai la'anan li'anna ma kabura kana kasiran domin abin da ya girma to yayi yawa yace ma'anan wal anhum la'anan kasira saboda girmansa ne sai ya zama kawai tankar ne da ya mene tankar ne da yayi yawa Sa'an sa'annan shaukani rahimahullahu ta'ala yace ai wal la'anan kasira adadi azim al qadari shadid yace ya al ma'anan la'anan kasira shine la'ana wadda take mai yawa la'ana mai yawa mai girma mai tsanani da waɗanda za a kama su da abin da ya shafi wannan azaba ne kasimi kuma yace ai ya Allah ka la'ance su ma'anan la'anan kasira shine gwargwadon adadin waɗanda suke la'anar tasu gurgudan adadin su ne Allah za ka la'anci waɗannan shugabanni nasu da suka batar da su daga abin da ya shafi wuta idan muka duba wannan aya da kyau akwai abin da zai zai nuna mana shine ko da a nan duniya bahaushe ya ce abin da mutum ya shuka shi yake girba wanda ya shuka abun alheri tun a nan duniya yake ganin me yake ganin alheri yanzu misali mu ɗauka a ce mutum ne kafinta ne sana'ar kafinta yake yi ƙarƙashinsa akwai yara da sun kai ashirin sun yi aiki ƙarƙashinsa har na tsawon shekara biyar ko goma ko sha biyar sun iya aiki a cikin ashirin din nan an samu wasu sun daina zuwa an samu wasu sun kama wani abu daban a taƙaice dai iya shekarun da ya da su ya yaye mutane goma sha biyar mutane goma sha biyar din nan dukkansu sun zama to ƙwararrun kafintoci kowa ya tafi guri daban-daban ya buɗe nasa shi wannan kafinta da ya koya musu babu makawa a cikin sha biyar ɗin nan sai an samu masu masu kyakkyawan sakamako ko da nan gaba ya tsufa ko baya iya aiki ko ya makance ko rashin lafiya ya zaunar da shi a gida za a samu masu taimaka masa cikin wadda ya koya musu aiki ina fata an fahimta wataƙil kuma shi kansa yana iya aiki sai ya zamanto yana iya aiki yana samun sakamakon aikinsa da ya yi su kuma wanda ya koya musu suna kawo masa wani abu na kyautatawa a sakamakon koya musu da ya yi ya zamanto yana cin riba nawa yana cin riba biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sannatil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha من غير أن ينقص آه، فله أجرها وأجر من أمن بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن صلى في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من أمن بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوضارهم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في الإسلام سنة حسنة دكو دي سنة وتسنة الخير أمسلنش فله أجرها yana da ladar wannan sunna da ya sunnanta wa ajiru man amila biha kuma duk wanda yayi koyi da shi akan wannan abun ya aikata to yana da ladansa har ya zuwa ranar tashin alkiyama shi wanda aka koya masa ko wanda ya bi sunna wanda ya sunnanta yana da lada ba za a rage masa ladansa ba za a ba shi lada kuma akwai lada na musamman da za a ba da wanda ya sunanta. haka wanda ya sunanta mummunar sunna a musulunci yana da zunubin abin da ya sunanta. kuma yana da zunubin duk wanda ya koyi da shi akan wannan mummunan abu da ya sunanta ba tare da an rage masa zunubi ba ba tare da an rage ma wanda ya aikata abin da ya aikata zunubi ba har zuwa ranar tashin alkiyama wannan hadisin maluma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ne a lokacin da ake neman gudumawa za a fita yaƙi wani daga cikin sahabbai ya ɗebo dukiya mai yawa ya kawo fi sabilillahi daga nan aka ji aka yi ta kawo dukiya annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya faɗi wannan hadisin saboda haka ba wai hadisin yana nufin mutum ya je ya dubo wani abu wadda babu shi a asalin musulunci ya kawo shi bane a'a asalin abun akwai shi a musulunci sunna ne amma sai ya kasance mutane kamar sun nisanci abu ko sun manta da abu to sai wani ya je ya mene ya je ya tunatar da su wannan sunna din ya ɗabbaka ta to duk wanda ya zamanto ya biyo baya yana ɗabbaka wannan sunnar yana da ladan ɗabbaka sunnar da ya yi, kuma yana da ladan ne waɗanda ya tunatar da su su ma suka mene su ma suka ɗabbaka haka kuma wanda ya je ya kirkiro wani abu a musulunci mummuna wanda bayi da asali cikin musulunci ya zo ya cusa shi a cikin musulunci to yana da zunubi na me na abin da ya cusa sa'an nan kuma duk wanda ya koyi da shi shi ma yana da mene yana da zunubinsa kamar yadda waɗannan kafirai bayan sun yi kafirci suka kuma ɗora wasu akan kafirci har kuma an mutu an je kiyama sun ga abin da suka gani sun ga sakamakon kafirai sun ga sakamakon muminai sai suke cewa to ya Allah mu ga waɗanda suka batar da mu kuma ya Allah abin da mu muke fata daga wajen ka shine ka ninka musu azaba saboda batar da mu ne suka yi to wannan shine sakamakon duk wanda ya dora wani akan mummunan abu duk wanda ya dora wani akan abu mummuna to irin yadda za su kare kenan wanda ya koya ma wani sata wanda ya koya ma wani fashi wanda ya koya ma wani sani duk ran da dubun wanda ya koya musu ta cika aka kama shi to zai nuni zuwa ga mai gidansa in ba mai gidan nasa ya mutu to aka kama shi ana masa azaba shi kuma na tsine wa mai gidansa ana masa azaba yana tsine wa wanda ya koya masa sata ko ya koya masa fashi ko ya koya masa wani abu mummuna haka al'amarin rayuwa yake tafiya saboda haka wannan yake nuna mana mummunan hatsari ne dora al'umma akan me dora al'umma akan abin da ya shafi bata hatsari ne babban hatsari hatsari ne mummuna duk yadda ta kai ta kawo mutum ya zamanto ya dora al'umma akan alkhairi domin dora al'umma akan bata yana da hatsari waɗanda za misali yanzu waɗanda suka ƙirƙiro abubuwan da ba su da asali a musulunci suka mutu suka bari shekara ɗaruruwa har yau ana kabbakawa kuma zunubin yana nan yana samun su yaya kake tsammanin su ranar tashin alkiyama da zunubin da suka aikata da zunubin waɗanda suka ɗora su akan laifi yaya kake ganin bayan su zai iya ɗaukan wannan girman zunubi ranar tashin alkiyama shi yasa sufyan sauri rahimahullahu ta'ala ya ce mai sabo wanda yake saba wa Allah ya san saba wa Allah yake yi ya fi sauki sama da mutumin da ya je ya samo abin da ya tabbatar ba musulunci ba ne, ya kuma ɗora mutane a kai ya ce domin shi mai sabo ya yarda da cewa shi sabo yake yi yarda da cewa abin da yake yi ba daidai ba ne, zai hana ya ɗora wani a kayan abin da yake yi sannan kuma abu na biyu shine duk lokacin da ya samu damar tuba zai tuba amma wadda shi bai ma yarda abin da yake yi mummuna ba ne. to fato kokarin dora mutane ke a kai yana ganin abun abu ne mai kyau kuma bayi da ranar tuba saboda haka abun yana da matukar hatsari duk abin da mutum zai yi ya tabbatar ya dora al'umma akan abin da ya shafi al'amari na kwarai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ta kwadaitar da mu bisa ga abin da ya shafi sadaqatul jariya bisa ga abin da ya shafi tarbiyyar yara domin su zamanto mun da an dasa wani abin da koda bayan mutum ya mutu zai zamanto yana mora Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa ibn kathir rahimahullahu ta'ala ce daga cikin fasaran da maluma suka yi ma wannan ayar shine inna nahnu nuhyil mauta ya Allah ya ce lalle mu mu muke rayar da mutacce wa naktubu ma qaddamu kuma muke rubuta musu sakamakon abin da suka aikata wa asarahum da kuma sakamakon waɗanda suka biyo bayansu ma'ana waɗanda suka ɗora su akan abubuwa na ƙwarai suka biyo bayansu ko da bayan sun mutu suna aikatawa to muna nan muna ba su lada muna rubuta musu ladansu na kyakkyawar abin da suka koya musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana bayanai na abin da ya shafi sadakatul jariya abubuwan da mutum zai yi ya samu lada kuma ko da ya mutu ladar ya ci gaba da tafiya kabarinsa wannan abu ne mai muhimmanci kamar yadda mutum zai shuka abu na alkhairi lada yana zuwa kabarinsa ko da bayan ya mutu da Allah ya gina makaranta ya gina masallaci ya tona rijiya duk waɗannan abubuwa ne wanda ko da mutum ya mutu na zai dinga zuwa masa ya gina gidan wakafi na marayu ya gina gidan wakafi waɗanda suka zo karatu daga wasu garuruwa daban su zauna a ina su zauna a wannan gidajen a ya ɗauki nauyin yara goma sai da suka haddace alkur'ani gabaki ɗaya suka kuma kama karantarwa waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ko da mutum ya mutu waɗannan abubuwan suna wanzuwa lada yana me lada yana zuwa kabarinsa saboda haka lada biyu ne ka samu kuma kana ci gaba da samu to haka wanda ya koya wa mutane tsiya haka wanda ya ɗora mutane akan mummunan abu ga zunubinsa ga kuma mummunan zunubin da yake samu har ya zuwa ranar tashin alkiyama mafi hatsarin abun kuma shine dan adam baya iya jura ba zai iya ɗaukan nauyin irin waɗannan zunubban ba saboda haka dukkan mu zamanto ala hazari mu zamanto ala basira duk abin da zamu shuka mu tabbatar da alkhairi muka shuka ba wai mun shuka sharri bane ba wai mun shuka sharri bane domin ranar lahira nafsi nafsi nafsi ake kowa ta kansa yake yi kowa yana neman ina ma da zai samu ƙarin lada ina ma da za a rage masa zunubinsa akan haka ake to gara ka yi hanyoyi ka tsara wa kanka tafarkin da ladanka zai kakkaru a ranar tashin alkiyama ba wai ya zamanto ladanka ya ragu ba ko zunubi kake samu a maimakon ka samu alkhairi ba wannan akwai barazana akwai hatsari wanda yake mai girma saboda haka a ɗora mutane akan alkhairi a nisantar da mutane akan al'amari na sharri duk yadda al'amari yake Allah shi taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani la kan kallazina azaw Musa kar ku kasance kamar wadda suka cutar da annabi Musa alaihi salam tabarra'ahu Allah mimma qalu sai Allah madaukakin sarki ya barrantar da annabi Musa alaihi salam daga abin da suka faɗa ko daga abin da suka jingina gare shi wa kana inda Allahi wajiha annabi Musa alaihi salam ya kasance mai matsayi ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Urgubi rahimahullahu ta'ala ya ce, Bayan Allah maɗaukakin sarki a baya, ya ambata mana labarin munafikai, ya ambata mana labarin kafirai, waɗanda suka cutar da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallama kuma suka cutar da muminai. to sai Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin muminai cewa kada su auka cikin irin wannan cutarwa ya hane su kada su yi koyi da bani Isra'ila waɗanda suka cutar da annabinsu annabi Musa salam ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la kunu kada ku kasance kan ladina azaw Musa kamar wadda suka cutar da annabinsu annabi Musa alaihi salam saboda haka mu ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kada ku cutar da kada ku kware ku cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama idan kuka cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama kun zamanto tankar da waɗanda suka cutar tankar irin waɗanda suka cutar da annabi Musa alaihi salam annabinsu ina fata an fahimta sai maluma suka yi maganganu suka ce hakika Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a hakika Allah madaukakin sarki ya umurce mu cewa kar mu zamanto kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa ba na kada su cutar da annabinsu to sai maluma suka ce da menene aka cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan suran ma akwai wasu abubuwan da maluma suka ce wasu maluma suka ce a'a a munafikai da kafirai sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen cewa zaidu bin muhammad zaidu dan muhammad wannan magana ne daga cikin maganganu wadda ba lallai ta zamanto tana da ƙarfi ba idan ya kasance har ah, har sahabbai suna fada suna ce zaidu bin muhammad kafin allah ya haramta to kun ga kafin Allah ya haramta ba zai zama to laifi ba amma bayan Allah ya saukar da aya ya hana a ce zai bin Muhammad sai ya ce zai ni Harisa to daga nan kuma duk wanda ya faɗa ya zama to ya zama to laifi Abu Wa'il yace abinda ake nufi da cutar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine bayanin nan da aka yi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya raba ganima na yaki bayan ya raba ganima sai aka samu wani mutum daga cikin al'ansar sai yabo ya ce wannan rabo da aka yi lallai wannan rabo da aka yi ba a yi shi don Allah ba ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ni ban yi adalci ba to wane ne zai yi adalci ai babu su suka ce to wannan shine cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suka ce a'a wannan aya ta sauka ne cikin isar zainu bin haritha da zainab bintu jahash da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa ya ji mutane suke faɗa munana zainu bin haritha rahimahul radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa shi ya aura masa zainab zainab bintu jahash daga baya kuma suka samu saɓani tsakaninsu zaidu bin haritha ya sake zainab bintu jahash Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura wa annabi sallallahu alaihi wasallama aure da Zainab bintu Jahash. Sa'an nan bayan Allah ya ɗaura wa annabi sallallahu alaihi wasallama aure da ita sai kuma munafukai suka ɗora maganganu munana baƙaƙen maganganu suna ce ai Muhammadu ya auri matar ɗansa ko Muhammadu ya umurci yaransa ya saki mata shi kuma ya aura. suna ganin haka akwai rashin adalci Allah kuma ya saukar da ayoyi masu yawa don ya barrantar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kan wannan Allah ya bayyana maganganun da suke yi ba shi ne zai sa Allah ya canza hukuncinsa ba la maganganun da suke yi ba shi zai canza hukunci ba al'amari yana nan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara saboda haka kamar ayar nan da muka shige yau inda a ce shugaban mutum ko jagoran mutum zai zo ya faɗa masa ƙarya ya ce gaskiya ne to ya je ce masa gaskiya ne amma ƙarya tana nan ƙarya a wajen Allah ƙarya kuma a wajen mutane ina fata an fahimta hakan baya canzawa shi yasa maluma suke ce hukuncin alƙali baya daga abu daga halal zuwa haram baya daga abu daga haram zuwa halal idan halal ne halal ne in alkali ya ce abu haramun ne to yana nan a halal dinsa. idan haramun ne haramun ne in ya ce halal ne yana nan a haramun dinsa. misali <coughs> anan shine waɗanda suke zuwa su jirkita wa alƙalai maganganu a kotu domin son zuciya domin su zamanta sun samu biyan bukatansu ko da alƙalai sun yi kuskure sun ɗauki hakkin da ba nasu ba sun basu yana nan a hakkin da ba nasu ba yana nan a hakkin mai hakki saboda haka duk yadda aka juya magana tana nan a asalinta kai dai kai ne ka juya amma wajen Allah da wajen mu'mini da wajen ma'abota ilimi tana nan akan asalinta saboda haka duk surutun da masu surutu suka yi akan auren da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa Zainab bintu Jahsh yana nan a halaccin sa surutun su ba shine zai canza al'amarin ba saboda kamar masu ambato da dama suka ce wannan shine cutar wanda wato mutanen annabi wasu mutane suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ya zo cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu musa laqad udhiya bi akthar min hadha fa sabara an cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce rahimallahu musa Allah madaukakin sarki ya yi rahama wa annabi musa alaihi salam Allah ya ziga annabi musa laqad udhiya haqiqa an cutar da shi bi akthar min hadha sama da yadda aka cutar da mu yanzu fa sabara sai annabi Musa alaihi salam yayi hakuri ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa ya kwanda kuka imani kada ku kasance kamar waɗanda suka cutar da annabinsu annabi Musa alaihi salam to sai maluma suka ce shi kuma annabi Musa alaihi salam da menene aka cutar da shi mutanensa da suka cutar da shi maluma sun yi ta kawo bayanai da dama daga ciki akwai lokacin da aka umarce su eh, aka umarce bani isra'ila su ce su a kan su je su shiga su je su shiga wani gari su yayi suka ce qalu ya musa inna lan kulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ƙa'idu. qalu ya musa inna lan nadkhulaha abada suka ce ya kai musa mu fa wannan gari da kace mu shigar nan har abada mu ba za mu shiga ba qalu ya musa inna lan nadkhulaha abada ma da damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila kaje kai da ubangijinka ku yaki ku yake su inna ha huna qa'idun mu muna nan anan muna zaune wasu maluma suka ce wannan shine cutar wanda yana daga cikin cutar wanda bani isra'ila suka yi wa annabi musa alaihi salam maluma da dama na tafsiri idan suka zo kan wannan ayar sai su ce da wannan muke iya fahimtar miza da daraja da ɗaukaka da ƙoƙari irin na sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sahabbansa yana neman shawararsu akan yaƙin badar ba wai ya ce musu tabbas dole ku fito yanzu yanzu mu je yakin badar ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya faɗa wa sahabbansa ba yana neman shawararsu ne akan yaya kuke gani suka ce ina daga cikin abubuwan da sahabbai suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ina ai a shirya kawai a fita yaki mu din nan suka ce ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shirya kawai a fita suka ce mu ba za mu faɗa maka irin abin da mutanen annabi Musa suka faɗa wa annabi Musa ba, suka ce, Izhab anta wa rabbuka faƙatila, ya kai Musa ka je kai da Ubangijinka ku biyu ku yi yaƙi, ku je ku yaƙe su, inna hahuna ƙa'idun, mu muna nan a nan muna zaune, walakin izhab, sahabbai suka ce, mu abin da za mu ce maka, izhab anta wa rabbuka faƙatila, ka je kai da ubangijinka ku yi ka kai da ubangijinka inna ma'akuma muqatilun mu muna tare da ku za mu je mu yake su ma'ana su mutanen annabi Musa sun ce annabi Musa da ubangijinsa su biyu ko su je su yaki sabe kuma suka ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ubangiji da mu kanmu za mu je mu yakin da mu muna nan tare da kai ta gaba gare ka ta baya gare ka ta dama gare ka ta hagu na gare ka muna nan tare da mu za a yi yaƙi wannan yana nuna mana darajar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗancan suna cewa a mutanen annabi Musa suna cewa ya je ya yaƙi shi da ubangijinsa sahabbai kuma suna ce inna ma'akum inna ma'akum muqatilun muna nan tare da ku muna ne muna nan tare da ku a wajen wannan yaƙi din wasu maluma suka ce daga cikin cutar wanda annabi daga cikin cutar wanda bani isra'ila suka yi wa annabi musa alaihi salam akwai fadin su cewa lan nu'mina laka hatta nara allah jahratan fa aqadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzirun suka ce lan nu'mina laka ya kai musa mu ba za mu yi imani da kai ba hatta nara allah jahratan har sai mun ga allah kori da muzu sai mun ga allah a fili a sarari Allah ya ce fa akhadhat humus sa'iqatu sai Allah madaukakin sarki ya sa tsawa ya kama su wa antum tanzurun kuna kallon su kuna kallon su tsawaye ne tsawa ya kama su har yanzu daga cikin abin da maluma suka ambata a matsayin cutarwa wadda bani Isra'ila suka yi wa Annabi Musa alaihi salam akwai faɗin su cewa inna lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله سكسوا النبي موسى عليه السلام inna lan nasbira ala ta'amin wahidin ana saukar musu da abinci daga sama kyauta amma suka ce ina inna lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu iya hakuri akan abinci nau'i ɗaya ba fane ulana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma bitul ard ya fitar mana daga abinda ƙasa take take badawa na tsirrai min bakariha da ganyenta wa qissaiha da zumanta wa fumiha da alkamarta wa hada waken wa basari hada albasanta a fitar musu daga waɗannan abubuwa amma ready made na abincin da ake kawo musu suka ce ba za su iya haƙuri da shi ba wannan duka yana cikin cutarwa har yanzu maluma suna ambato hadisi wanda imam bukhari da muslim duka suka fitar يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا يا كون دوك إيماني كركو زمن تو كمر وأن دسك da عن النبي عن النبي موسى عليه السلام فبرأه الله مما قالوا سي الله يبرن ترجع annabi Musa alaihi salam daga abin da suka ce menene suka ce abin da suka ce shine kamar da a hadisin Bukhari da Muslim Isra'ila sun kasance in za su yi wanka suna haɗuwa ne da yawa sai su yi wanka tsirara ina fata an fahimta kowa yana kallon al'auran kowa to annabi Musa alaihi salam mutum ne mai kunya annabin Allah ne kunya na daga cikin imani shi kuma sai yana wanka shi kadai baya wanka tare da kowa sai suka ce to abin da yasa annabi Musa alaihi salam yake wanka shi kadai ne saboda yana da matsala a al'auransa ko yana da abin da ya shafi a kuturta ko wasu abubuwa ne wani abu ne mummuna suka danganta cewa annabi Musa alaihi salam yana da shi a a al'auransa Allah ya ce barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya barrantar da annabi Musa alaihi salam daga abin da suka ce barrantarwan kuma shine hadisi ya bayyana mana annabi Musa alaihi salam wata rana yana wanka ya je zai yi wanka sai ya cire tufafinsa ya sa akan dutse sai ya je yana wanka yana wanka yana wanka sai dutsen nan ya tashi yana tafiya tare da tufafin annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam sai ya bar wankan ya zo yana bin dutsen da gudu yana bin dutsen yana bin dutsen har banu Isra'ila suka ganshi a cikakken halittarsa suka fahimci cewa bayan dauke da wani abin da ya shafi aibu shine maluma suka ce wannan shine ma'anan tabarra'ahu Allahu mimma qalu Allah ya barrantar da annabi Musa alaihi salam daga abin da suka faɗa wa kana inda Allah wajiha annabi Musa alaihi salam ya kasance yana da girma yana da matsayi wajen Allah subhanahu wa ta'ala maluma suka ce ai azim alqadar yana da daraja yana da kima na musamman yana da daraja madaukakiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala ya ce ya kasance in ya yi addu'a wajen Allah maɗaukakin sarki, Allah maɗaukakin sarki yana karɓa. Da yawa daga cikin magabata suka ce duk abin da annabi Musa alaihi salam ya nema wajen Allah maɗaukakin sarki yana samu, illa iyaka kawai Allah maɗaukakin sarki bai bari annabi Musa alaihi salam ya gan shi ba. Mana an ruɓu ya ci lima ya sha, Allah maɗaukakin sarki ya hana annabi Musa alaihi salam ya gan shi. to sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku kasance irin bani Isra'ila kar ku saba wa manzon ku mana ku yi masa biyayya Allah shi taimake mu to lura da yanayin lokaci muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واستغفره إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته